يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد malamai da yan wada dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka. da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 21 ga watan muharram hijira 1444 wanda kuma ya daidai da goma sha tara ga watan augusta miladiya 2022 muna a masallacin anas ibn malik radiyallahu anhu ne da ke unguwar gwiwa eka a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi kitabu fada'ili ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi babi na 62 kenan ko kitab kitabi na 62 kenan ke bayani akan falalar da darajoji na sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi darasi mu na 558 za mu gabatar cikin wannan yammacin insha Allah صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه قال حدثنا ابي حدثنا ابي بن عبد الله عن ابي بن عن عمرو قال حدثنا عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ويبدو في الامر من الناس فيقولون فيكم من صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي ان اذا قالوا فيحدث في امر الناس فيقال هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتي ان اذا قالوا فيجد في امر الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم babu fadli ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa wasallam babi na farko kenan cikin wannan kitab wa man sahiba nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aw ra'ahu min almuslimina fa huwa min ashabihi duk wanda ya abu lokaci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya abuta da shi saboda addini ko kuma ya gan shi daga cikin musulmi fahuwa min ashabihi to yana daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na imamu bukhari ya gito ne da sabanin da malamai suka yi dangane da cewa wane ne sahabi to shine fara gabatar da ƙauli wanda ya fi rinjaya shine man sahibahu man sahibahu wanda zama tare da shi kamar yadda ibn hajar rahimahullah ya ba da ta'arifin sahabi shine man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallalat riddatun ala al-asahhi duk wanda ya taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka hadu ya yi imani da shi ko kuma a lokacin da suka hadu ne ya karbi musulunci sannan ci gaba da rayuwarsa har ya mutu bisa musulunci ko da ridda ta gitto a tsakiya sannan da baya kuma ya dawo cikin musuluncin to sahabi za a ce mu an fahimta ko amma sai ce alal asashi kenan wasu malamai na gani idan ya kasance ridda ta gitto bayan ya koma musuluncin bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu to ba ce mai sahabi ra'ayin wasu malamai kenan shi ibn hajar ya ce alal asashi wasu kuma na ba da tarifin sahabi man ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga annabi ko to wannan kaulin eh, na imam bukhari ya kawo nan aw ra'ahu ko ko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai matsalar ru'ya din idan ya kasance makahu ne zai yi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa amma al-ijtima'a fa yana yiwa ga kowa saboda haka malamai suka ɗauki tarifin al'ijtima haɗuwa sun taɓa haɗuwa a wani wuri <coughs> ko yabto yana daga cikin ba manzo sallallahu alaihi wa sallam imam bukhari ya ce haddasa ali ibn abdullah shi ne wanda ya fi shahara da ibn al-madini ne Ibn سفيان al-Hilali al-Makki. An عن shi ne Ibn Dinar. شيماء المكي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما شيماء المكي كما المدني يقول جابر يناتي وحدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد شين مالك ابن سنان آه الخدري wannan riwayatin sahabi an sahabi kenan ko jabir nake riwaya ga abu sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ti 'ala nasi zamanun wani zamani zai zo ga mutane yazzu fi amun minan nas wasu jama'a daga cikin mutane za su yi yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma da labari ne labarin gaibi ne ko wannan dunna daga cikin alamatu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam to fayakuluna sai a tambaye su su waɗanga da suka tashi suna yaƙi fikun man sahiba rasulillahi sallallahu alaihi sallam, man sahaba rasulullahi sallallahu alaihi sallam, daga cikinku akwai wanda yake sahabin manzo sallallahu alaihi sallam ne fayakuluna lahum na'am sai su ce musu ƙware ku akwai sahabbi a cikinmu fayuftahu lahum sai a ba su nasara saboda falalar wannan sahabin da ke cikinsu summa ya fi alan nasu zamani sannan wannan zamanin kuma zai wuce wani zamani ya zo ga mutane kuma fayadru fi amu minan wasu jama'a daga cikin mutane kuma za su yi yaƙi don ɗauka kalmar Allah fayuƙalu sai a tambaye su fikum man sahaba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga cikinku akwai wanda ya taba haduwa da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna na'am sai su ce kware ko daga cikin akwai tabi'ai waɗanda suka hadu da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam fa yuftahu lahu kuma sai a ba su nasara nan ma na nuna fadlan wa kenan su ma tabi'ai har yanzu falalar sahabban nan ke tahiya tashahi su ma tabi'ai din sun shiga cikin ƙurar su kenan ko cikin albarkar su kenan ko tsayin sun mayati alannasi zaman sannan wani zamani zai kuma zuwa ga mutane kuma fayyar rufi amma minan nasu wasu jama'a daga cikin mutane za su yaƙi fayu ƙalu sai a ce musu halfikum shin a cikinku akwai man sahaba man sahaba ashabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba haduwa da wanda ya taba haduwa da sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'i tabi'i na kenan ko fa yaquluna na'am sai su ce kwarai ko akwai fa yuftahu lahum su ma sai abasu nasara ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ga wannan bayani hadisin imran ibn hussein ne ke bi muna wanda wannan hadisin na fassara shi a shak ya zo cikin hadisin imran ibn hussein din amma wannan yanzu da muka karanta hadisin abi sa'id al-khudri yana fassara ko yana guzar da kokwanton da ke cikin hadisin imran ibn hussein idan mun kai za mu gani nan annabi sallallahu alaihi wa sallam duk gaba ɗaya wanda kalmar suhuba ta hau a kansa yana cikin wannan falalar tun daga na farkonsu abubakar siddiq radiyallahu anhu ko sai zuwa gare su zuwa gare su da waɗanda wasu daga cikin rubabbun eh, musulmi ke caccaka kamar su mu'awiya ibn abi sufyan yana cikin wannan falalar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambata musamman malamai da ke rubuta abin da ya shafi falalar mu'awiya suna kawo wannan hadisi a matsayin cewa ta shi ma sahabi ne to tun da sahabi ne to shi ma yana cikin wannan falalar ta gaba ɗai a dunkule ba a bambanta wannan sahabi ko wancan namiji ko mace yaro ko babba ba duk gaba ɗaya sahaban duk gaba ɗaya suna ciki sai imam bukhari ya ce mai haddasa قال حدثني اتفاق قال حدثني النبع قال اخبرنا شعبه عن ابي جنبه قال فذهب كمدرس مدرب قال فسمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امه كمل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري اذكر فعل قرنين كما بعد أهله اثنين أو ثلاثة ثم إن بعض قوما يشهدون ولا يستشهدون ويقومون ولا يستغنون ويكتمون ولا يقومون ويظهر فيهم السمع إمام بخاري حدثنا إسحاق شنو ابن إبراهيم وندي شهر هذا ابن راهوية الحنظلي قال أخبار حدثنا النضر شنو ابن شميل صاحب غريب الحديث كنا قال خبرنا شعباشين ابن حجاج الأتكي عن أبي جمرة شين النضر ابن عمران قال سمعت زهدم ابن مضرب الجرمي قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول عمران ابن حسين رضي الله عنه يناشيوه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم ياتي خير أمتي قرني ما في فيتا daga cikin al'ummata sune qarni wadanda ne zama da su nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karkasa al'ummarsa kashi kashi kashi kashi kashi kashi wanda yafi alkhairi duk gaba ɗaya daga cikin su shine wadanda ya zamani da su to alƙarni ɗin ne malamai ke da saɓani shekaru nawa ne ake ɗauka a matsayin ƙarni yanzu duk an buge eh, tahibbai guda cewa shekara ɗari kamar yadda tura ke cewa century ko shekara ɗari shi ne alƙarni amma bisa ga yadda ibn hajar ya bayani alƙarni ɗin ragewa yake yi tahiya adadin shekarun ƙoro ɗin ya kasance su gare su Eh, an ambata daga shekara eh, hamsin sittin saba'in ne ba a haɗi ba zuwa tamanin cisa'in ɗari da goma har zuwa ɗari da ishirin zuwa ambata a matsayin alƙarn to suwa wannan lokacin rayukansu na da ɗan tsawo har suna kai shekaru ɗari da ishirin ɗin ko fiye da ɗari to sai rayuka suka yi ta ragewa kai ta ragewa saboda gwargwadon ragewa gwargwadon menene karnu naku yawancin waɗanda suka yi rayuwa a wannan lokacin yawancin shekaru nawa ne suke yi a duniya nan ne karnu ɗin ke tsayawa <laughs> to idan an buge bai guda cewa shekara ɗari ne karnu kaga sahabbai shekara ɗari tabi'una shekara ɗari tabi'u tabi'una shekara ɗari ko shekara ɗari uku kenan ko to su malamai ke ce musu asalaf tukunna alkhalaf su ma su biyo su kwashi shekara biyu shekara ɗari biyar kenan ko kamar yadda imam zahabi abu abdullahi ya ambata sai ce musu alkhalaf to khairu ummati na khairiyya din malamai na da sabani shi kun mutane ne ko kuwa a dunkule karnin gaba ɗaya hukuncin ɗaiɗaikun mutane ne ya kasance eh, kowane sahabi ɗaya duk ya fi kowane tabi'i matsayi da daraja ko kuwa a dunkule hukuncin sahabban a dunkule shine ya fi hukuncin tabi'una shine ya fi tabi'una idan ya kasance a ce an ba sahabbai 100% ko kuma a ce 99% ko wurin khairiyya to su ko tabi'una fa a dunkule ɗinsu percentage nawa za su samu sai a ce 98 percentage ɗinsu ya ƙasa kenan ko saboda haka abin nan ƙarnin sahabbai ya fi khairu min abin nan ƙarni na tabi'ina to wasu mutane kuma suna ganin cewa ɗaiɗaikun mutane ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummati kal la yudra ayyuhuma afdal al aw al-akhir eh, al'umma ta kamar ruwan sama suke ba sani ba ruwan sama din na farko ne yake koko na ƙarshe <laughs> ko to <clears throat> amma yawanci na ta kan hukunci na dunkule baki ɗaya kamar ɓangaren maza da ɓangaren mata wannan hi daraja sai a ce ɓangaren maza ko to ai ba ɗaya-ɗaya ku ake nufi ba don a cikin matan akwai waɗanda in an kwatanta da ire-irenmu ko kusa ba mu yi wa ko to haka nan dai sai yi hukunci ne na gaba ɗai to shi ne ce khairun nasi khairun eh, eh, ummati sun thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke bi musu su karni din su ya wuce na sahabai ko to tabi'una su ne ke bi musu da daraja sun thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke bi musu su ne wa tabi'u tabi'una kenan ko ƙala imran imran ibn husayn sai ya ce fala adri ban sani ba a zakara ba da karnihi karnaini au salasa. ƙarni biyu ya ambata bayan ƙarninsa ko ƙarni uku in ya zan ƙarni biyu ne tabi'u tabi'i na kaɗai kenan ɗau kuma ƙarni uku ya ambata tubba'u tabi'i na su ma sun shigo ciki kenan ɗan fahimta ko to a nan ne na ce hadisin da ya gabata na abu sa'id ko ya nuna cewa ƙarni biyu kaɗai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata don a lokacin da ya ce يغزو ياتي على الناس زمان ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو طيب نبيكما يجي ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم نأكو يأتي على الناس زمان فيغدو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan karne sanau ke ne ambata karne ne biyu kaɗai ambata yan fahimta to saboda haka amma imran ibn hussein bisa ga adalci na riwaya sai ce to ni ban sani ba karni biyu ya ambata bayan karni sa ko karni uku ya ambata to to babu inda ya zo da karni ukun eh, babu shakka a ciki kamar irin nan shine ke zuwa a wurare daban-daban inda za gani karni biyu ne ko kuma karni ɗaya amma wancan hadisi kamar da ce na abu sa'id ya taimuna akan cewa karni biyu ne sallallahu alaihi wasallam ya ambata wallahu a'lam thumma inna ba'dahum ba'dakum qauman sannan bayan Eh, wucewan ku ko kuma ba'adahum a wata riwaya bayan wucewan waɗannan ƙurun guda uku za a samu ƙauman wasu mutane za su biyo ya shaduna suna ba da shaida wala yuska shaduna amma ba a neman su ga shaidar wata suke nema ai zan yan ba da shaida ga kas ɗin kanga ka daidani in je ba da shaida alhali bai sahaba bai san shi ɗa ba ba a neme shi shaidan ba ko to za a yi lokacin da za a kai ga haka nan yanzu haka muna cikin wannan karnin da adda wannan abin akwai wasu zazzaune kotu ba abin da suke jira illa shahadatu zu ka zo ka biya su su je su yi shaidan zur abin da suke jira kawai kenan abin da ya zaune da su kotu kenan kuma alƙalai sun san da su saboda me aka ba su daman zama kotun duk da ba da zama kotu ai babban laifi ne kamar ɗaure ba mai laifi girdi ne ko kuwa an ba shi mahauka kenan kenan ya ci gaba da harkokin da yake ciki to wannan ɗin zai yiwu ya kasance tare da su alƙalin ne suke raba daidai ko kuwa ya kasance akwai kasan da suke ba su in ba haka ba ito wasu a ce wasu ko <laughs> to wanda ba a ba shi kaso me ƙasa a su in ba a ba shi kaso na la'ada ba an ba shi kaso na zunubi <laughs> ko kuwa tau sannan wa ya hununa suna yaudara wala yuktamanuna ba a amince musu wa suna alwashi wala yafuna ba su cikawa wa yazharu fihi musliman alamar ƙiba za ta bayyana gare su kaga mutum ke guda wuyan shi a wuyan bijiminsa ciki kuwa awa mai cikin wata shida ya eh, mace wata shida ko ko sama ga haka nan to saboda haka ba duk ne haka nan masu wannan sifar ne haka nan ba amma mafi yawancin su wanda duke bisa ga wannan al'adar to alamar da za ta bayyana gare shi kenan eh <clears throat> asali ba haka na halittarsa take ba amma saboda wannan ɗabi'ar mugunyar ɗabi'ar da yake bisa gare ta sai Allah subhanahu wataala ya mai da siffan shi haka nan Allah tsare mu Allah mana sauki sosai ala محمد بن mu قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس كمل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أخيهم يمينا ويمينه شهادة قال إبراهيم وكانوا يضربون الشهادة والأهل نعم. حدثنا محمد بن كثير شيني العبدي البصري قال خبرنا سفيان شيني ابن سعيد الثوري عن منصور شيني ابن المعتمر عن إبراهيم ابن قيس ابن يزيد النخعي عن عبيده عبيدة بن عمرو كنا السلماني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه <clears throat> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafifita daga cikin mutane duk gaba ɗai ƙarni shine waɗanda suka yi zamani da ni sun thumma na yalunahum sannan waɗanda ke bi musu sun thumma na yalunahum sannan waɗanda ke bi musu nan shi ma ibn mas'ud ga biyu tsaya ko ba da karnin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ambata kuma wa qaumun sannan wasu mutane za su zo tasdiqu shahadatu ahadihim yaminahu Shaida ɗayansu su za ta rige rantsuwarsa shaida ake bayarwa yadda tsarin alƙalanci yake wanda ya ƙara almudda'i mutalabun bil bayyina ko wal mudda'a alaihi wal mudda'a alaihi banji wal mudda'a alaihi eh wal mudda'a alaihi to ci gaba والمدعي مطالبا بالبينه wal mudda'a alaihi bil yamini fi ajzi mudda'in an at-tabyini yayin baitin al-asimiyya kenan wanda ya ƙara shi ake bida ya kawo shaida mutalabun bil bayyina idan ya kasa kawo shaida wal mudda'a alaihi bil yamini shi wanda aka yi ƙara ya yi musu wannan haƙƙin da aka bi na ya musu to shi za a ba rantsuwa fi ajiza mudda'in an tabyin idan shi wanda ya ƙara ya kasa kawo shaida to amma shaidarsa <clears throat> rantsuwa za a biɗa gare shi wanda ake biɗan rantsuwa gare shi ba a biɗan shaida gare shi to me na kawo shaida cewa ga wanda ke shaida cewa haƙƙin ga da ne ke bi na ba gaskiya ba ne to ba da aka biɗa gare ka ba kai da ke musun wannan eh, bin nan da ake haƙƙi da ake biɗa gare ka sai dai mai rantsuwa ake biɗa gare ka in za ka rantsin ka rantsi in ko ba za ka rantsi ba to ba da aka biɗa gare ka me yasa zai kawo shaidan don ya barranta ya kubuta daga rantsuwan da za a zamai ya tsaron tsawon ba bisa gaskiya ba bala'i ta da saboda haka wannan wata dabara ce wa yaminuhu shahadatahu shi kuma wani rantsuwarsa ce ke rigan shaidarsa kai da kai ƙara shaida ake biɗa gare ka ba rantsuwa ba to mi an na rantsuwa ya ce duk da rantsuwa ina iya yi ko ƙur'ani aka bani ina iya rantsewa to ba rantsuwa ke bida gare ka ba ta dai ka kawo shaidar da zai shaida ma cewa tsakaninka da wani akwai haƙƙin ga da kake bi gani shi an fahimta ko da saboda haka gurɓacewan yanayi ke sa a yi ƙoƙarin kau da yadda tsarin alƙalanci yake bisa ga turbar da shari'a ta shata za a yi lokacin da ake haka nan kuma ɗin idan haɗu da alƙalin da babu ruwan shi kemin remis ne duk yadda ta kaya sai ya anshi abin da ya anshi ya ba wanda ya ga dama eh, gaskiya duk da kasancewa an kauce ma tsari mai yawanci ko wasu suna ƙoƙarin kwatantawa kuma Allah taimake su akan kwatantawa na'am qala ibrahim qala qala ibrahim an-nakhai kina wa kanu yadribunana yace sahabbai sun kasance suna muna bulala على الشهادة والعهد ونحن صغار بسا ga بعد ba da shaida da إنا farka كان a ina shaida kana shaida wambiɗe ka to sai musu bulala a kan cewa gobe kakka koma ka yi zaman ka sai an zo an neme ka wane da abu ka za ya faru kana nan kai da wane da wane ina roƙon ka je ka ba da shaida in ka san cewa ba kai kaɗai na ba kuma ba ka cewa haƙƙin zai salwanta ba amma duk abin da kake da shaida a kai kasa san haƙƙin nan zai salwanta idan baka ba da shaida ba to wajibi ne ya zan ba aini ka je ka ba da shaida idan ka kiya haƙƙin ya salwanta kana daga cikin waɗanda za a kama da laifi ranar alkiyama sannan kuma walahad ko da alƙawari da wurin ba da shaida da wurin alkawari duk suna mana bulala yanda za mu tafiye da al'amarin shaida bisa ga daidai da kuma yin alkawari ya ce wa nanu sigar alhalin muna 'yan yara lokacin wato ba karatu ɗaya suke ba mu tarbiyyantar da mu suke yi yanda za a yi amfani da karatu a inda ya dace na'am alaramma babu manajibin منهم بكر بكر عبد الله بن وهاب التيمي رضي الله قول الله تعالى فلا من الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله أولئك هم الصادقون يبتغون فضلا من الله ورضوانه نعم to karanta mana yankewa kace wal ayatu bin sadiqun قال إنا تنصروه فقد نصره الله إلى قوله إن الله معنا قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يا إشنك باب مناقب المهاجرين وفضله wannan babi na biyu yana magana ne akan darajojin muhajirin wa fadlihim da kuma matsayinsu da falalarsu bayan an gangame sahabban gaba ɗai ga wasu hadisai da suka yi magana akan sahabban dunkule tukunna a cikin sahabban <clears throat> su ne ne suka fi daraja farko-farko su ne muhajirun don su ne wannan garwacin ya ruru a cikinsu sannan suka yi ta renon garwacin suka yi ta hura garwacin suka fara shan azaba farko farko azabat musulunci tukunna har musuluncin ya ta yaduwa har sauran al'ansar suka ji labari ko sannan su kuma suka runguma to saboda haka muhajirun su ne waɗanda cancanta a fara da su kuma su ne suka fi matsayi da kuma eh, daraja in aka biyo daki-daki منهم abubakar daga cikin muhajirun akwai abubakar siddiq بكر anhu sai الله bukhari ya fara da shi a wurin jero muhajiruna don shi ne babba daga cikin waɗanda suka fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne babba sai ali ibn abi talib sai su bilal da zaid ibn al-harisa <clears throat> ko to saboda haka sai fara da abubakar sunansa abdullahi ibn abi quhafa dan abi quhafa at-taymi dan qabilan banu taym radiyallahu anhu wa qawli ta'ala da kuma cewar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم saboda menene Imam Bukhari ya fara da manaqibul muhajirin yace don haka Allah ya fara da su a cikin alkur'aninsa. sa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun sai Allah ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim من يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كو تكنا كذو والذين جاءوا من بعدهم كو تهزوا يومنا هذا كنا والذين جاءوا من بعدهم دمنا cikin نعم للفقراء المهاجرين idan za a sadaka za a bayar ko kuma wata falala da daraja a musulunci suwa suka cancanta a fara da su Allah ce lil fuqara ga talakawan nan almuhajirin waɗanda suke muhajirun waɗanda suka yi hijira innama sadaqatu lil fuqara almuhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim waɗanda aka fidda su a cikin gidajensu suna ji suna gani kuma Allah ya kyale a himar da su ɗin don ya zamo darasi da duk sauran al'ummar musulmi baki ɗaya kana ji kana gani wani abin na musuluncin dole ka bashi saboda mi don ƙarfinka bai kai ba in ka ce ka yi jayayya to murƙushe ka za a yi saboda haka sai ka bar wannan abin ko ka tashi da wurin ka koma wani wuri ma na daban in yaso sai ka yi ƙarhi tukunna dare guda sai ka zo nan inda aka kore kan nan ko ka tashi ka je to gidana ne ka sun shiga nan bayyanta ko tawo kamar yadda abin nan ruwa magudanayar ruwa duk sai ruwa su jaye wani lokaci ai shekara da shekaru ruwa ba su biyo wuri ba mutane duk su gidaje har gari ya zauna wurin cikin dare guda sai ga ambaliya ya ce to hanyar nan tamu muka so saboda haka ku tashi ku ba mu hanyar an <laughs> yi ta haka nan ba ɗaya ba ba biyu ba ko <laughs> to Allah ce na ukhrijoo min diyarin waɗanda aka fidda su cikin gidajensu wa muwalihim aka anshe musu gonakinsu da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana me suke nema falalar ubangiji suke nema da kuma yadda ubangiji wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimako Allah wa rasulahu da kuma manzonsa Allah ce ula'ika humus sadiqun Wadannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu to abubakar siddiq na cikinsu wa ƙala eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin suratu tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله مع لا تهزن إن الله معنا haka ne ko Allah ce illa tansuruhu idan ba za ku taimaka ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba faqad nasarahu Allah to Allah taimaka mai in kuna ba ku bayar in bada ku ku Allah subhanahu ya riga shirya duk taimakon da zai mai kuma sai gurinsa ya cika idza kharajahu alladhina kafaru a wani lokaci ne Allah taimake shi a lokacin da akharajahu alladhina kafaru kafirai waɗanda suka kafirta suka fice shi cikin garin Makka suka ce fita ka ba mu gari in dai baka sulhuntawa da gumakanmu da muka gara da kakan kakanni a to muku ba mu zama da kai a wannan lokacin saniya naini abubakar shine biyu ɗin mutane biyu da suka kama hanyar hijira da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka samu kogo suka shige a cikin jabal saur Allah ce saniya naini izhuma fil ghar a lokacin da suke kogon su biyu ne iz yaqulu li sahibihi a lokacin da shin abubakar annab sallallahu alaihi wasallam ke cewa abubakar la tahzan kada hankalinka ya tashi inna allaha ma'ana Allah na tare da mu iliminsa na tare da mu taimakonsa na tare da mu kariyarsa na tare da mu saboda haka ba abin da zai same mu in ka kwantar da hankalinka nan ne fa anzalallahu sakinatahu alaihi ko to qalat aisha radiyallahu anha wa abu sa'id wa ibn abbas radiyallahu anhum wa kana abu bakr ma'a annabi sallallahu duk abinda suka ce kenan a wannan lokacin iz yaqulu li sahibihi la inna allaha ma'ana tare da wanene ne annabi sallallahu ke cikin kogon shine suka ce tare da abubakar ne abdullah عبد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال اشترى ابو بكر رضي الله عنه من عازب رحمه بثلاثة عشر درهما فقال ابو بكر بن عازب مل البراء فليحمل الي رحمه فقال عازب لا حتى تحدثنا حتى تحدثنا كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكه والمشركون يذلبونكم قال ارتحلنا من مكه فاهلينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقال قائم الزهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنزلت بنية ظل ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت لا اتجئ يا نبي الله فاتجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركت أنظر ما حولي هل أرى من الثمن أهلا فإذا أرى جلائي جلني يسوق غنمه إلى سقف الصخرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت لمن أنت يا غلام لمن أنت يا غلام لمن لمن نعم, نعم. لمن أنت يا غلام قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت هذه ذلك من لبن قال نعم قلت فهل انت من لبن لبن قال نعم فامرته فاتى انا كاسا من ذنبه ثم امرته ان ينفض ورقها من قبائل ثم امرته ان ينفض كفيه فقال هكذا ضرب الى كفيه بالاخرى فهرب لي كتبة من لبن وقد سألت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة على فمها كيف فشربت على اللبن حتى بارد أسطنه فانفرت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته السيكلة فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى ركبت ثم قلت قد آل رحيم يا رسول الله قال بلى فانتهلنا والقوم يطلبون فلم يدركنا أحد منهم غير غير سراقات مالك جؤشم على بارك الله فقلت هذا من منتهكنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا سجن نعم. دريكة تريحون بالعشي وتفرحون باكدر حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل shine ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i ana bi ishaq uh, amr ibn abdullah as-sabi'i an al-barra ibn azim radiyallahu an abu ishaq mun ta magana kan abu ishaq a matsayin na mudallis idan yayi riwaya da an ana ko ba a karba sai in cikin sahihai ne kawai don su sahihain sun ɗau alkawarin ba su rawaito hadisi ba su ɗaukowa su sa cikin littafinsu su kafa hujja da shi sai in ya inganta kuma duk malamai sun saka musu akan wannan ilimin wannan fanni da ubangiji ya ba su saboda haka suka bi su bisa ga wannan ƙa'idoji nasu ko da malamai ba san dalilin da ya sa bukari ya karɓo hadisi kaza ba amma alƙawarin nan da ya ɗauka na bai sa hadisi ingantacce face hadisi sai wanda inganta sai su ɗauka akan to haka nan ne gani abba ai ba amma wata ran za a gani to ga abu ishaq anan ya riwaya da an ana ga barra ibn azib to tunda cikin sahihaini ne karɓaɓɓe ne wannan isnadin qala براء اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازم رحلا أبو بكر ياسي رحل الرقمي دقى مهيفينا شين عازم بثلاثة عشر درهما درهم يقوم شاء أكو فقال أبو بكر لعازب sai abubakar ya ce mashi azib mahaifin barra mur al-barra falyahmil ilayya rahli ka umurci barra ya ja jami wannan raƙumin ya kai min gida faƙala azib la azibe ce a'a hatta tu haddisana kaifa sana'ata anta wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharajtu ma min makkata wal mushrikuuna yutalibunakum ba za a mara kiyan ba tukun za a dai mara kiyan amma ba za a yi maka ba tukun sai ka labarta muna yaya ne kuka aikata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitan ku daga makka zuwa madina alhali mushrikai na farautar yaya an kai faɗa muna qala sai abubakar ya ce irtahalna min makkata mun tafiya daga makka bisa ga ababen hawan mu fa ahayaina lailatana aw saraina lailatana ɗaya daga cikin kalmomi ya faɗi ko dai cewa sai muka raya daren mu ahayaina lailatana kenan ko raya dare da mi da tahiya kenan babu bacci ko kuma cewa yayi saraina lailatana muka yi tahiya duk cikin daren baki da asura tahiyar dare kenan to yace wa yawmana lailatana wa yawmana daren mu da yinin mu duk dare muka kwashe muna tahiya hawa shagari ma bamu tsaya da tahiya ba hatta azharna sai da muka kai lokacin azzuhur rana ta kawo tsakiya wa qama qa'imuz zahira qa'imuz zahira ta tsaya rana kenan ta tsaya tsakiya tsaf idan rana ta kai tsakiya tahiyar tana ragewa sai a ce qa'imuz zahira wato mai rike tahiyar rana sai ta rage tahiya sai ta yi zawali tukuna ta ƙara tahiya wa ramaitu bi basari sai na ɗaga ganina hal ara min zillin fa'awi ilahi ko zan ga <coughs> inuwar da mu eh, karkata mu koma cikin inuwar don rana ta yi zahi abubakar ce fa'iza sakharatun ataituha sai ga wani dutse mai tsawo sai na je wurin wannan dutsen fa nazartu baqiyata zillin laha sai na dibi inuwar da ya rage ga dutsen fa sawaituhu sai na je wurin na daidaita kasan wurin ثم فرشت lin صلى sallallahu alaihi wasallam fihi sai na kawo shimfiɗa na azama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin inuwar dutsin. sun makultu lahu sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iqbadi ya nabi Allah kwanta ya annabi Allah ya kuma mai shi kawa annabi sallallahu alaihi wasallam khidma a da suka yi akrim bihi min khadimin babu wani mai khidman da ya kai shi daraja hmm? don yana hidiman wanda ba a kai shi daraja ba ko? <laughs> adc kenan ko mhm. ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sun man an zuru ma hauli ba aikin adc ɗin din ba har zama ma sikiriti. bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta abubakar ba zama yi ba sai tashi yana ta zagaye ko cikin waɗanda ke farautansu zai ga wani tahi aikin da je yana yi kenan ina ta zagayen yan zurma hauli ina dibin can gehenmu hal ara min talabi ahadan ko zan ga wani daga cikin waɗanda ke farautar mu fa'iza ana bi ra'i sai ga wani makiyayi ra'i ganan sai ga wani makiyayin tumaki ya suku ganamahu ila sahara shi ma yana koro tumakinsa zuwa ga wannan dutsen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanci me ke kawo shi yuridu minha allazi aradna in wannan da muka gani muka zo muka fake to shi ma inuwar za ta kawo shi yana neman inuwa shi ma ya laɓe fasaltuhu sai na tambaye shi faƙultu lahu na ce mai liman an ta ya gulam kai yaron wane ne faƙada da rajulun min ƙuraish sai ce wani mutum ne daga cikin ƙwarishawa sammahu fa'araftuhu ya ambata mini sunan ba ƙwarishin kuma na gane shi inji abubakar mun karanto cikin eh, alamatin nubuwa li makkata ko madina ce bai ce ƙwarishi ba amma nan sai ce ƙwarai saboda haka makka ce daga cikin mutanen makka shi wannan ba ƙwarishin yake to da na gane shi fakultu sai na ce mai halfi gana mika min laban cikin tumakinka akwai mai nono kala na'am ya ce akwai kuwa kultu sai na ce fa hal anta halibun lana za ka twatso mana nono kala na'am ya ce kwarai kuwa Fa famartuhu fa taqala shatan min ghanamihi sai na umarce shi cewa ya daure ɗaya daga cikin tumakin sai ya daure tunkiya guda ثم أمرته أن ينفض درعها من الغبار na ce to shi kakkaɓe hantsarta saboda ƙurar sai ya bubbuki hantsar ya bubbuki hantsar ya kakkaɓe ƙurar da aga hantsar an ji tsabta ko sun mamarki hu an yan fuba kafaihi na ce to kai ko ta hunan ka sai ka kakkaɓe su eh. <laughs> ba da haka da dafi da ƙurar za ka sa da tatsa ba sai ka kakkaɓe kafai haka za ضرب إحدى كفيه bil ukhra sai ya buga abin da eh, tafunan sa ko shi ma ya kakkabe fa halaba min labari sai ya tatso mana nono dan kaɗan wa ji ja'altu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idawa na sanya annabi sallallahu alaihi wasallam eh, na ɗaukan masa idawatan gyallo a lokacin da mu yi tahiyya na ce to ga wannan gyallo zan ɗauka don annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa mai ruwan sha a ciki ko abin sha ala famiha khirqa na sa kyalle na daure bakin jallon fa sababtu ala labani hatta barada asfaluhu sai ne ta zubawa ne ta zuba ruwan gyallon a cikin nono ko sai sa kyalle raga ya bakin gyallon ko da wani datti na ciki kaga in ya karkato ya zuba bai zuba cikin nono yana tace ruwan kenan sai ta zubawa ta zuba ta zubawa har nonon ya sanyi don farkon tatso nono zahi gare ko musamman ma cikin yanayin da suke na zahi bai shawuwa haka nan kai tsaye to da ya zuba har nonon ya sanyi hatta bara da asfalhu fantalaqtu bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je na kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa wafaqtuhu qad sayqas na dace lokacin da na isa kuma ya falka faƙultu sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ishrab ya rasulullah sha ya manzo sallallahu alaihi wasallam fa shariba hatta rabitu ya sha har ni don kaina na ji daɗi in ji abubakar sai na ce siddiq ثم قلت سينتي قد آن الرحيل يا رسول الله لوك Allah. ويا ce منذ haka ne ku. Farta hal na sai muka tashi. wal qawmu yatlubunana su ko kafirai suna can suna ta bidan mu cikin daji falam yudrikna ahadun minhum babu wanda ya cin muna daga cikin su ghayra suraqat ibn malik ibn ju'shum bancin suraqat ibn malik shi kada ya cin muna ala farasin lahu yana bisa ga dokinsa fa qultu sai nace hada talabu qalla hiqana na ce ya manzo Allah ga masu biɗan mu sun muna faƙala sai ce la tahzan inna Allah ma'ana kada ka yi baƙin ciki ka hankalin kai tashi ko Allah na tare da mu ba haka nan Musa yawa mutanensa ba hmm? suka ce ina da mudrakun <laughs> ce kalla inna ma'iya rabbi sai sayahdi to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abubakar la tahzan inna allaha ma'ana kada hankalin ke tashi Allah na tare da mu saboda haka duk wanda ke bisa gaskiya bai shakka abokin gaba ya san cewa Allah na tare da shi kuma Allah nan da yake sabar da shi shine zai ba shi kariya na'am to nan ya ka mana turihuna ko bil ashi sannan tasrahuna bilgada ko saboda tafiyar da suka yi ne yasa Allah subhanahu wata'ala eh, yace wal an'ama khalaqaha lakum ko fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun ana magana ne akan dawaki dawaki menene kuke da su walakum eh, jamalun wato kuna kawa kuna hawa ku yi kawa bisa dawaki hina turihuna lokacin da kuke dawowa a wurin kiwo wa hina tasarhun da kuma lokacin da kuke sakin bisashe zuwa wurin kiwo hmm? to sai haddathana Muhammad ibn Sinan قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن عاص عن ابي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم wa في ذلك لو أن أهله نزل تحت قدميه لأبصرنا قال ما ظنك يا أبا بكر بسلم الله بسلم الله ثالثهما حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام هنا ابن يحيى العوزي عن ثابت هنا ابن أسلم البناني أثبت الناس في أنس بن مالك duk لبا انس بن مالك با وندي ya ibn aslam al-bunani an abi bakr siddiq radiyallahu anhu nan kuma riwatar sahabi an sahabi ko anas an abi bakr qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar abubakar yace na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ina cikin kogon tare da shi kenan mi yace law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi inda ɗayansu ya sun ku yadda kai ya duba ƙarƙashin kafansa la abasarna da ya gamu malamai suka ce to ƙafafunsa kenan suka sa suka toshe bakin ramin kogon ko kuwa la ba haka bane sai dai tufafinsu da suka sako ga ƙwauro tufafin ne toshe bakin kogon. wato inda mutum zai sunkuyar da kai ya duba wurin ƙwauronsa to da zai ga bakin kogon ya ga cewa ai ga su ciki faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ma zannuka ya ababakar menene zatonka ya kai abubakar bisnaini da mutane biyu Allahu salisuhuma Allah shine na ukunsu menene zatonka kana zaton su walakanta kana zaton su tozarta kana zato asirin su ya tonu a duk wannan ba zai faru ba nan ma'iyya kenan ko amma ma'iyya wacce irin ma'iyya hmm? da duk da ilmiya khasa ma'iyya ilmiya ma'iyyatul nasr ma'iyyatul aun da taimakon Allah da kariya Allah duk gaba ɗaya da ilimin Allah da suna tare da mu saboda haka ba yanda za a yi a ce wai su gan su kama musu gulakanta mu kada hankalin kai tashi to nan ne za mu dasa aya saboda lokaci masu kamera na magana abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi kuma Allah ya fi mini ya cikin zukatar masu saurare kada mance sati mai zuwa insha Allah akwai buɗe masallacin Abu Hurairata radiyallahu anhu wanda ke nan e, mai za ce gwiwa layout ko inda kuke ce ma polo club gwiwa layout inda kuke ce ma polo club hmm? za a bude masallaci insha Allah saboda haka amma kuma karatun bukhari na nan daram hmm? ba a ɗauki karatun bukhari eh to bukin magaji to haka hausa ake cewa ko to saboda haka bude masallaci zai hana yin karatun lokacin buɗe masallaci daban lokacin karatu kuma daban hmm. ban ji ba karatun nan za a eh ba can a masallacin abu hurairar ba nan za a yi insha Allah eh sai damanar ta wuce tukunna sannan za a koma inda aka saba insha Allah hmm. da nan da abu hurairar duk gudana ko sai na'am وأنه بيشاهمه بك درسي قريب جدا همسين بتركه إذا أتاشي